takardunku. Assalamu alaikum Rabi'atu birnin kace ke maku maraba a wannan lokaci a cikin shirin amsoshin takardunku daga nan sashen Hausa na BBC. Inda a wannan karon za mu amsa tambayar da aka fi neman amsa a kai, wato neman sanin tarihin shugaban gwamnatin sojin Nijar abdulrahman Ciyani da kuma dalilin da ya sa aka fi yin juyin mulki a kasashen rainon Faransa. Duk da ke wasu da suka zama da shi sun san mutum ne wanda ke mai tsatsauran ra'ayi wanda in ya tsaye bisa kan abu akwai wahala a jaye shi daga hakan. To madalla bari mu fara da tambayar Awwal Ibrahim da Murtala Idrisu inda suka bakaci a basu tarihin shugaban gwamnatin sojin Nijar Abdurahman Ciyani. To domin amsa wannan tambaya na tuntuɓi Alkasim Abdurahman, mai sharhi kan al'amuran siyasa da tsaro a yankin Sahel. To shi dai eh, Abdulrahman Ciyani ko General Abdulrahman Ciyani wanda ke shine sabon shugaban mulkin soji na jamhuriyar niger eh, dan asilin jihar tilabiri ne a wani yanki da ake kira da suna a filinge a garin tukunus an ahi shalib eh, da hudu ranar 1 ga watan januwari to wannan gari na suna tukunus gari ne wanda ya ban abun da garin ya shahara da shi shine noma da kiwo musamman abin da ya shahi kiwo saboda akwai ma wata babbar gona ta gwamnati wadda ake kiyaye shanu wanda kusan su suka yi kowane shanu a yankin afirka girma da da nama na nishar tana alfahari kwarai da wannan yankin da wannan sana'ar tasu shi shi dai eh, bahaushe ne kabilar kurhayawa eh, kuma yana da mata guda wadda ake kira da suna sabira isa yana da ɗiya guda biyar daga cikin ɗiyan akwai 'yan tagwaye ma ya yi karatun shi na firamare a garin su na tukunus kahin ya je secondary a babbar gunduma a ta filinge a lokacin bayan shi ne kuma ya shiga secondary school senior secondary school da ya zo a niyami don wanda har ya yi samu shahada ko takarda da ke ba shi dama ya shiga jami'a wadda muna ake ce mata baccalaureate saboda tana ba shi dama ya yi direct entry cikin jami'a to kambacin ya ta yi jami'a sai ya zaɓi ta yi aikin soji inda ya shiga aikin soji biyar kuma abin da ya kamata a sani a kan shi shine daga shiga shi soji a matsayin shi na kuratan soji duk da ke ga lokacin shaidar da yake da ta karatu tana iya ba shi damar shiga wata makaranta ta soji wanda zai iya hito ofisa sai ya zaɓi ya ta yi a makarantar soji a matsayin shi na kuratan soji to kusan ana ya cewa shi abdulrahman chani yana ɗaya daga cikin sojojin da suka fara daga mataki na farko na ƙasa ƙasa na kuratan soja har ya kai matsayin inda yake na birgediya shanar shi ya sama a kowane lokaci ake fassara shi a kawai shi soji ne cikakken soji banda wannan ana in aka diba duka matakan wuraren da ya aiki wurare ne ana iya ga lokacin masu wahala ko yankin ningimi ko yankin ungurti ko sayuka yankuna na yankin agadis ba iya ga wasu wurare wanda ya aiki wanda wurare ne masu sauki ga ofisoshin sojina to wannan wani abu ne wanda ya sa kullum ake kallon shi kamar a matsayin soji cikakken shi banda shi ya yi karatu a manya-manyan makarantu na soji a cikin gida da waje musamman a ƙasar senegal a ƙasar morocco a faranshi kuma ya yi karatu bisa international security a america yana jin harsuna na ingilishi da faransanci da hausa da zabarmanci ya yi ayyuka tare da majalisar ɗinkin duniya kuma ƙwararre ne bisa sasanci da amsan makamai ga tsohon mayaka da kuma ba su horo da da sa su cikin sabon tsari na tahiyar ƙasa to ya bayyana ga idan mutane kwarai tun daga 2011 bayan shugaban muhammadu isu ya zama shugaban ƙasa ya jawo shi kusa da shi da farko 'yan kwanuka ya zama kamar babban dogarin shi kuma bayan haka ya naɗa shi a matsayin shugaban rundunar sojoji na musamman masu kariya ga shugaban ƙasa to lokacin nan ne a gaskiya ya bayyana ga sauran aksarin 'yan nijar saboda tsawon wannan shekaru da ya zauna da muhammadu isu ya dakile barazana ta juyin mulki akalla sau uku mutum ne wanda bai cika magana ba kuma kuma duk da shekarun shi da suka yi nisa so da dama kana iya ganin shi lokacin da shugaban kasa ya hito za ka shi ƙasa yana gudu yana iya kilomitoci da dama yana dahe da mota zawa yanzu eh, kahin lambar yabo ta cikin gida da ta waje ya samu layin yabo guda 26 kala daban-daban wadda ta ƙarshe ita ce ma wadda shi shugaba bazum da kan shi ya bashi wannan shine abin da ake iya sani eh, a kan shi duk da ke wasu da suka zama da shi sun san mutum ne wanda ke mai tsatsauran ra'ayi wanda in ya tsaye bisa kan abu akwai wahala a shaye shi daga hakan to da yake awul ibrahim ya kuma buƙaci sanin dalilin da ya sa aka fi samun juyin mulki a ƙasashen rainon faransa ga bayanin da Alƙasim abdulrahman ya yi mana kan haka abin da ya kamata a sani uh, yawanci yawancin juyin mulkin da ake samu a ƙasashen afirka rainon horon ya ɗauko asali tun daga irin tsarin mulkin mallakar da aka yi kamar yadda aka sani a kasashe yankin ingila an yi abubuwan da ake cima indirect rule su kuma horon shi aka yi direct rule wancan duka abubuwan da ke da kwai na masarautu na al'adu da na wakilci na gargajiya wanda aka da a kasashen ingila an bar shi da muhimmancin shi kuma bisan shi ne aka yi unhwani aka yi jagorancin al'umma lokacin abin da ake ce mulkin mallaka na turan ingila akasin haka a kasashen renon horon shi duka wannan abubuwan murje su aka yi haka kuma ya zamanto lokacin da za su hita su yanci da aka bada yanci ne aka bada shi sadaka to kuma sai suka zaɓi yadda za su hita suka zaɓi mutanensu wanda suke ganin su suka yi kusanci da su duk da ke an shirya wasu zaɓuɓɓuka na danka a ce ba a yi ba in aka ɗauka kamar nishiyar zaɓuɓɓukan da aka yi wanda jam'iyya wadda ake ce ma sawaba bisa jagorancin jibba bukari ita ce ta ci zaben kuma sai aka hana mata aka ba jam'iyyar rda wadda ke da jagorancin shugaba jori hamani wanda yake da kusanci da faranshin ci da abokan shi a lokacin to wannan ya sa kuma lokacin da suka samu rashin fahimtar juna abin da shahi makamashi na uranium kuma aka yi hwani da wani soji wanda ya yi zama sojin na faranshi hamma ya yi zama cikin wanda suka yakin algeria wanda ake ce masu kunci aka kawo canjin mulkin aka sauke shugaba jura hamani wannan irin abubuwan sun faru a sauran kasashe da dama wanda kuma kasashen ma sai suka zamanto kamar wani local government ne na ita ƙasar faransh to a duk lokacin da juye-juyen mulkin da aka samu akai ta yi daga baya bayanan da ake samu sai a ji akwai hannun ƙasar faranshi wanda ke aka san abubuwan da ke faruwa a kasashen renon ingila ko da inda aka yi ta samun juye-juyen mulki za a tar da wa'anda ke yi 'yan kishin ƙasa ne kuma ba gwamnatin ingila ba ce ke sa su su yi sai su yi kusan ana iya cewa ma a niger um, kamar wannan juyin mulkin na ƙarshe shi kaɗai ne aka yi wanda ake ganin babu hannun horon shi ciki kuma kamar juyin mulki ne na cikin gida kuma akwai babban magana wadda ya kamata a sani lokacin da faranshi za ta barin kasashen nan sai da aka yi yarjejeniyoyi akwai yarjejeniya ta tsaro wadda aka sa wadda lokacin shugaba sai ni kunta shi samu ta hannu bayan ya zo sai kuma baya wanda aka samu a shekaru daga 2013 har zawa yanzu Muna godiya Alkasim Abdulrahman mai sharhi kan al'amuran siyasa da tsaro a yankin Sahel, da fatan waɗanda suka nemi wannan ƙarin haske sun gamsu. karshen shirin kenan na wannan lokaci. A madadin sauran abokanan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Rabi'at ka ke cewa a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Kai jama'a, ku diba mun da dan annabi. Kwana na mutane ga nan gayi wurin nawa. Suna nuna kishin Nijar tsakani da Allah. Kun ga ainihin 'yan Nijar kuna gani ko ga tukanin na hau da abinci ga tukanin hau abinci nan. Hmm? tsakanin da Allah a ce kuma mutanen ga biyan suna a kai suna ta wajen zanga-zanga hmm? kwanci na aka yi hudu wacan kwana aka nan gai kayan mutane ku ji tsoron Allah billahi laji ku tsoron Allah lokacin mulkin mallaka ya ƙare a Nijar in Allah ya so yarda eh kuna yi muna jin daɗi Allah ubangiji ya sa muku albarka Allah ya sa muku albarka Eh, Allah ya wargazar da su ku mahassada macuta waɗanda son su kama Nijar tashi hankali cikin al'amuransu Allah ubanji kuma ya saka da alheri Allah ya saka da alheri jiman da Allah hmm? tun da su a sai da dare a kwanan nan a tashi nan hmm? ruwan sama su guje ku sanyi su guje ku komi ya guje ku wurin nan kana aza inda an kace bautar Allah da hmm? jima Allah ubangiji ya saka muku da alheri